Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna ban fi ƙarfinta ba. Na marubuciya Amina Hassan, wacce aka fi sani da Ummu Didat, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels. Ta da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun zai ne inda sai da ya tabbatar da ba za su buƙaci komai ba, sannan ya mata sallama a gajarce ya fice yana mai ja musu ƙofar. Da idanu na bishi har ya wuce tabɗi, ya amin matarka za ta sha muskilanci. Na raya a raina, ina mai miƙewa domin komawa inda ya tashi don in samu in miƙe ƙafata. Da kallo na shiga bin wajen da ya tashin kamar yana wajen zaune ƙamshin sharan shi yana nan liƙe, kamar a nan ya fesa shi. ajiyar zuciya na shiga saukewa a hankali a hankali ina mai farta alhamdulillah bai shiga babban faɗin ba sai da ya koma na shi yawan kaya kimtsa sannan ya nufi faɗin hajiyar cikin takun shi kamar na saraki salama ya shiga duk sun halara a dining table suna cin abinci da sai dai aka yi ma abincin da sai da aka yi ma mama talatu umarni da ta girka shi ita da mama uwani Kujera ya ja guda ɗaya ya zauna saitin abban nashi Mark ya ɗauka gami da haɗa kofi domin baya jin zai iya cin komai a wajen. Tsaftar umman Suhan ɗin ce kawai ya yarda da ita. A hankali yake shan kofi ɗin yayin da Alhaji ya gyara murya duk suka mai da hankalinsu a kan shi. Gobe idan Allah ya kai mu za mu tafi kankiya kamar yadda muka saba in mun yi haɗuwa irin wannan. Hajiya ki rubuta list ɗin abubuwan da za a buƙata da wanda za a kai masu baba ɗin. Sannan ku sau da Hal sanin kanku ne cewa idan muka je sai an yi maku magana fidda mazaje. Idan kuna da tsayayyu ku tura su can hankiya su gaida kakannin naku. Kafin mu taho, zan yi ma yaya awwal magana sai ya zo su gaishe su tare. Sannan kai kuma al'amin idan an amshi list ɗin, ka tabbatar ka haɗa komai cikin daren don ina kyauta da zaton da safe za mu wuce don na riga na sa an yi booking flight. Ina fatan babu mai magana ko? Ya faɗa yana mai mai da kanan cikin hajiya kuburan da take zaune tana cika tana batsewa. Alhaji, shi al'amin ɗin, ba ka ce ya fidda mata ba don na gaji da ganin shi zaune haka. Tsararrakin shi har sun yi aure, wasu ma har da ‘ya'ya don haka shi ma ya yi gaggawa fidda wadda yake so. In mun duba mun ga cancantar ta sai a haɗa bikin da na su kawai. Dan marmashi Alhajin yayi yana mai mai da kallon shi kan al'amin ɗin da ya kafe mom ɗin tashi da idanu yana ɗan murmusawa. Shi dai ya gano ta wato tana gudun ya so yarinyar can da ke asibiti tare da mamanta. Hmm, Hajiya kenan. Yana fatan Allah ya shirya ta, mom ɗin tashi ta gane annabi ya faku. Ko ma dai menene, shi dai ai ba za a yi masa auren dole ba. Ba kuma za a kayyade mashi lokacin auren shi ba duk tsiya dai. sai ya samu wadda ta yi mishi kuma har yanzu baya tunanin har yanzu baya tunanin ya dace duk cikin 'yan matan da suke cewa suna son shi shi fa ba su yi mishi ba bai yarda da nutsuwa da ingancin shi ba dan duk irin 'ya'yan hamshakan masu kuɗi ne masu ɗabi'a irin ta mam ɗin tashi wato wulaƙanta na ƙasa da su san ba su san babu ba ba su kuma san darajar ɗan adam ba abin da umman tashi ba ta sani ba shine duk wacce ya aure su ya kawo mata ba za su taɓa daidaitawa ba saboda halinsu ɗaya ne isa takama isa da son mulki wa zai bi wani murmushi ya ƙara saki daidai lokacin da ya ji daɗin nashi na faɗin to ka ji fa son mam ɗinka na buƙatar sirka amma sai in ga ai shi namiji ne ya kwantar da hankalin shi ya zaɓo da ta daidai da ra'ayin shi kada ya je ya yi zaɓen tumin dare kin san matan yanzu ɗin yanda suke ya faɗa yana mai mai da kallon shi kan ajiya kufura haka ne alhaji sai ya duba cikin lokaci in bai yi yanzu ba sai yaushe ko so yake a yi mashi tare da afnan ne ta faɗa tana mai goge baki da soft tissue da ke ajiye a gefe da gefen dining table ɗin mikewa ta tare da faɗin al'amin ɗin ya biyo ta domin su rubuta abin da za a buƙata tare gami da ficewa ta haye sama nata din ne ya bi ta a baya, tara suka isa falon yayin da ta wuce bedroom ta ɗauki wata jota mai kyau. Ta zauna ta shiga zana abubuwan da za a buƙata cikin isa da takama. Yayin da suka baro Alhaji Mustapha din da sauran 'ya'yan nashi yana jin damuwoyinsu. Domin shi mutum ne mai yawan jibanta al'amuran iyalan nashi. Dama kuma haka ake so, haka ya kamata a ce kowane mai gida yana ma iyalan shi, komai girman shi kuma komai matsayin shi. Bayan Hajiya ta gama rubuta komai ne ta miƙa mishi gami da cewa ya duba inda wani abu sai a ƙara. Dubawa ya shiga ya cikin halin ko in kula da isar da mahaifiyar ta ci take ta zubawa. Babu komai ya faɗa mata gami da miƙewa don barin ɗakin. Dakatar da shi ta tare da ce mishi ya zauna za su yi wata magana ne. Zaunawa ya bisa sofar da ke kusa da tata ya ba ta dukkan nutsuwa shi domin shi mutum ne mai biyayya da son gamawa da iyayen nashi lafiya. Shiru ne ya biyo na 'yan daƙiƙu domin ta san abin da za ta zo ma ɗanɗan nata ba lallai ya ɗauka ba domin ita ta haife shi ta san halin shi sarai. Al'amin wato na lura ka fiye shiga al'amarin su han da mamanta. Ba na so fa raini ya shiga tsakaninku kuma da me suka fi sauran ma'aikatan gidan nan ne da ka fi ba su cikakkiyar kulawa ko don ka ga mahaifinka ya ɗaure maka wutsiya ne. To fa ka sani ni ba zan lamunta ba tunda Alhaji ya ce a kyale su da aikin gidan. da ta samu lafiya ka faɗa musu tattara su koma can inda suka fito tunda ba za ta faɗa ainihin daga ina take ba ita da 'yar tata kuma ina so ka samo mana kuku cikin ma'aikatan kamfani ɗinka guda biyu wanda ka san sun kware sosai saboda sam girkin talatin nan bai min daɗi ba ta faɗa cikin muryarta da ta koma ta mulki gaba ɗayanta Mahaifiyata shi ya tsira ma idanu har sai da ta kai aya ba tare da ya katse ta ba sannan ya muskuta ya gyara zama mom. Ina so ki sani ni duk cikin ma'aikatan nan babu wanda na fifita duka matsayi ɗaya ne a wurina. Mom, rashin lafiya ta fi gaban komai, kuma ko da sun bar aiki ba ni da hurumin korarsu. Kin manta ne dad ya ce gidan shi ne kuma ya ba su izinin zama har zuwa lokacin da suke so ko kuma suka gaji dan kansu babu wanda zai hana su tafiya so mom. ina ganin wannan maganar ya fi dacewa ku tattauna da dad duk hukuncin da ya yanke a kansa is ya faɗa kan shi tsaye domin ana min ɗin mutum ne da yake kai tsaye wato babu munafunci ko ɓoye-ɓoye a al'amuran shi sannan ya ci gaba da faɗin maganar kuku kuma zan magana cikin ma'aikatan sai a turo muku sai a turo muku su ko zuwa da safe ne ya furta cikin salon muskilancin shi tare da mikewa ya bar ɗakin ranshi a cinkushe bai san sai yaushe ne mom ɗin tashi za ta bar halinta ba bai koma gidan ba ma gabaki ɗaya sai da ya tabbatar ya haɗa komai da aka ba shi list sannan ya kai ma antifina domin yin fakejin ɗinsu ko wajen mom ɗin tashi bai koma ba ya wuce fat ɗin shi kai tsaye yana kai kafaɗar shi bisa gadon tunanin tunaninsa ya mashi sallama kenan umman tata ta ba ta dama domin ta yi karatun to ko daɗin ya yi mata magana ne allah sarki umma baiwar allah har yin da take ma ba cikin hayyacinta ba maganar ta suhan ɗin ta bi iyayen shi abin da shi kuma mahaifiyar tashi ta gasa fahimta me suka tsare mata menene menene bata fisi da shi ba ko da yake ya lura akwai 'yan zuga a cikin al'amarin dole ya taka musu birki dole ya gargaɗe su in dai suna son zama cikin gida ba zai lamunci munafunci da haɗa husuma ba haka nan su sanya ma bayan allah karen zuƙa ba tare da sun yi musu wani abu ba daidai ba ya alƙawarin taimaka ma wani ɗin domin jin ta yake kamar Afnan ɗin shi da ƙaunar da Afnan ɗin ke mata da sanyin halinta da kuma tarbiyyar da ta samu daga wajen ummanta da sai kuma halin da suke ciki da muskuna musun da mahaifiyar ta yi su suka ƙara mishi ƙaimi wajen ganin sanya taimaka musu bil haƙƙi da gaskiya baya jin wani abu dangane da Suhan ɗin illa wani na narkon tausayinta da ke malala cikin zuciyar shi yarinya da ita Ba ta fi shekara ashirin ba amma tana fuskantar wannan waƙi'ar. Wannan halin da suke ciki kan ƙara jefa zuciyoyinsu a damuwa da shi kuma baya jin zai iya lamunta. A haka ya samu bacci ɓarawo ya sace shi. Zuciyar shi falda tunanin halin da umman tasawan ɗin take ciki. Washe gari kuwa, tun da safe kowa ya shirya a gidan, Wannan umarnin Alhaji Mustapha ne domin yana so su isa da wuri domin tiket ɗin safa aka samu. Aika Afnan ne ya ta kiran ya Amin ɗin da shi kaɗai ake jira bai fito ba. Sai gashi kuma cikin takun shi na ƙasaita da sanyin shi da kan ƙara mishi kwarjini a fuskar jama'a. Sanya yake cikin wani lallausan yadi kalar sky blue an mashi ɗinkin Abuja style da gani dai yana son ɗinkin rigar iya rabin cinya ta tsaya bata kai gwiwa ba. Hakan ya ƙara fito da asalin kyawun halittar da Allah ya mishi kan shi babu hula, sai dai gyaran fuskar da kan ƙara ƙawata fuskar tashi. takalmin Takalminsu da hankacin ɗin da ke hannun sau ciki, shi duk kalar kayan ne sai zuba ƙamshi yake yi cikin ɗan sassarfa, ya isa ga alhajin da ke tsaye da alama ajiran shi yake yi ya fito. Gaida daɗin nashi ya shiga yi cikin girmamawa yayin da alhaji ya miƙa mishi don su yi musabaha. Na ɗaɗa na ɗaya daga cikin halin alhaji ne saukin hali da saukin kai akan kan ƙara mishi shakuwa da 'ya'yan nashi fiye ma da mamɗinta su. matsawa ya gaji ya kuburan da fitowar ta kenan cikin shigar wani ɗanyen voyal mai taushi da walƙiya ɗan runguma ta yi cikin murmushi mai ƙara ta kyakkyawar fuskar tashi amsa gaisuwar tashi ta shiga ya cikin jin daɗi da ƙauna kaɗan nata duk da bata manta ƙin yarda da maganar tata da ya yi a daren jiya ba amma ta bar ma zuciyarta ta kuma sha alwashin ganin zarginta da san shan nata bai zama gaskiya ba. Sauran ganin nasu suka shiga gaida shi yayin da ya duka yana ma wasa da mika ma hannu suka yi musabaha. Yana mai gaida ya tashi cikin sakin fuskar da sai yana cikin family ɗin shi ne kawai zaka ganta. Shafo kanshi tana faɗin brother fatan ka tashi lafiya. Ta faɗa cikin murmushi da ƙanƙarar da kan ƙara nuna tsantsar ƙaunarta ga ƙanin nata. Alhaji Mustapha ne ya kauda masa gaisuwa da suke cikin cewa al'amin ina ganin ya kamata mu zo mu wuce ko ka san da ƙarfe takwas na safe ne lokacin tashin flight ɗin. ɗan sosa kan shi ya shiga da ɗan makullin motar shi da ke hannun shi sannan ya shiga faɗin dad. Ina ganin ni ba zan bi ku ba sai dai ko zuwa gobe ko jibi ne zan iske ku can ɗin. Saboda aikin construction ɗin nan na ga yana neman tsayawa. injiniya ɗin ne na ga yana son sanya ta. don ya ga na cika mishi cikon kuɗin shi an bilal ma ya ce min yau zai iso ina jin ma sun taso yanzu ga kaya da kamfani zai fitar yau ina so ga kaya da kamfani zai fitar yau ina so in je a yi komai a gabana ka san yanzu rashin gaskiya ta yawaita Dan marmasawa alhajin nashi yayi sarai ya fahimci ya amin ɗin baya son bin nasu ne. Maybe don yana gudun maganar da hajiya su ta taso da ita ne jiya. Tana iya zuwa ta zuga grani zuwa yara a kan zancen. Dan ƙara murmusawa yana faɗin is okay al'amin amma wane kamfani ne zai da kaya yau? Domin al'amin ɗin shine domin al'amin ɗin shine manaja ɗin duka kamfanonin Alhaji, duk da shi ma yana da nashi. Eh, sabon na cosmetic ɗinnan nan ne ya shiga faɗi da ɗan guntun murmushi akan fuskar shi. Yana mai son alajin nasu yarda da uzurin nashi. To ba matsala for now, amma dai ina fatan za ka je ta ɗan cikin lokaci. Kaga ka kwana biyu baka je ba duk da kuna waya. Ya kamata ka je kai ma ka ga lafiyar kakannin naka to dad. Ya ba shi amsa yana bai buɗe mishi gidan baya ya shiga ya zagaya ya buɗe wa mom ɗin tasu. da bata ƙara tankawa ba don duk ya rushe mata flan ɗin nata amma ba komai ai ba ta ma jin sai ta yi kamun kafa da wani akan al'amarin yaron nata duk isarta da dukiyarta ita ta haife shi in ya san wata ai bai san wata ba mota biyu suka yi ɗaya alhaji mustapha da hajiya kubra sai driver kawai sai kuma ɗaya da take ɗauke da antifina da yaran nata sai Saudat Nihal da kuma Abi da ya hakimce a gaba. Kai tsaye motar shi ya nufa bayan ya ga ficewar motocin daga cikin harabar gidan nasu. Restoran ya fara tsayawa ya siyi abin breakfast sannan ya wuce asibiti da ya kwana tunaninsu. Duk da son da tunanin nasu da yake daga cikin ranshi. shi. sai dai baya iyawa sau da dama shi karan kanshi kan shiga tunanin kanshi da kanshi tabbas ya san yana tausayin na ƙasa da shi da marasa galihu da 'yan aikin nasu to sai dai yana mamakin kan nashi su salon yadda yake tausaya musu ma daban ne amma yakan alakanta haka ne da rashin lafiya da take damun maman su ɗin. Salama ya daga bakin ƙofa, tsamna shi daga kan kujera da nake da tun bayan da na gama sallar asubahi. Na kuma komawa na kwanta domin ɗan rantsa Dan cikin dare umman ta farka cikin ƙarfin hali irin na tare fira muka ɗan taɓa. Tana kara jaddada min maganar karatun nawa da kuma roƙona akan in ba ma dukkan abin da zan gani a rayuwata ta gaba baya. Daga ciki na buɗe bashi ina mai janyewa na bashi hanya domin ya wuce kai tsaye ya shiga har bakin gadon ummantawa yana mai ajiye manyan ledojin take away da ya yi mana ɗan kwaɓawa ya daidai saitin gadon ummantawa yana mai kallon bugawar numfashinta Ta masu sauraro a nan za mu dakata ku ci gaba da kasancewa tare da ni maman al'amin